da shi kanshi shi sharif din da shi kuma kanshi makarfi manufarsu ba wai su kawai jagorancin jam'iyya ba ne a'a suna ƙoƙari ne yadda za su samu gindin zama ta siyasa domin ita wannan jam'iyya ta pdp ta ba da cewa ɗan takararta na shugaban ƙasa na gaba wanda zai zo daga arewa zai zo don haka ƙoƙarin da suke yi shine kowa ya samu kafuwa a cikin jam'iyyar inda shi zai cimma burinsa na ya zamanto ɗan takarar jam'iyyar ko ku a'a ya zamanto yana da ta cewa ga wanda za a tsayar da ɗan takara a ciki kar mu manta har yanzu najeriya ɗaya daga cikin tsarin siyasar ta shine na ubangida kowanne yana so ya zamanto ya kafa kansa a matsayin uban gida ne domin ko shi ya tsaya ko kuwa a yaransa ya tsaya a ciki bukatar su ce kawai ta sa su suke wannan ja'in ja ba jam'iyyar suke kallo ba ba kuma kasar ma suke kallo ba ba kuma jama'a suke kallo ba farfesa kamilu sani fage kenan masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano sai dai guda cikin dattawan jam'iyyar ta pdp kuma dan kwamitin da ke kokarin sasanta sanata ahmad makarfi da sanata madu sharif alhaji sirlami na cewa mun je musa madu sharif mun da shi ya yi magana da mutansa gaskiya kuma abin da faɗin gaskiya magana shine a matsayin mutum dole ji kamar an ci masa mutunci an wulaƙanta shi domin yana da ake so a wulaƙanta ya kore shi a fatakwat muka ce mun yadda ka da hujja ka da gaskiya amma shine saboda jami'i da ka zo ka ce ka zo don ka bauta mata ka zo da gudunmawa mukamman da baka nema baka kai so da ka yadda kai hakuri da wannan kai wani cin mutuncin saboda girman jam'iyyar ka zo ka bada haɗin kai ishi yadda zai bayar wani don zai kamata a zo a yadda muka je muka samu karfi shi ma ce lo muka ni ba nema ne ba kwamfutar ba ka aka saka ni saboda haka ni ba da wani problem ba da wani abin da ma ni sani aka yi aiki akwai da sai aka ce in gama cikin wata uku kuma na gama ba da wuri saboda ka ba na rigima da Modi Sharif ba rigima da kowa a Najeriya ina rigima na shine an bani aikin yi wuce na ga da Modi Sharif da shi kansa karfi dukkanin sun kwaya da cewa sun zo bauta jam'iyyar ne shi ta ƙara kwargini ta ƙara zaman lafiya so ba magana rigima akan matsayin jam'iyyar PDP saboda haka ko da yake ba su ce sun wanda ba amma shi ne wannan ya ji cewa kowa da wani gudunmawa shi mutum fayin to mu je mu taro na kotu kuma mun gama a furta shugabanci ba mu karfi a lokacin ba mu da shafi sai a zo dukkanin su a zo a tara su baki da cito so da ka yanzu biki muke yi bikin wannan ainihin sulfu wanda dama shine sulfu da mata kuna akan ɗauki lokaci a hankali a hankali a hankali ana rage fushi ana ƙara da juna ka fatan mu shine Allah ya da da an gama fita ko kwamishin nan da an gama kama a ce wata irin gaba komai da kuma ya yi miki a samu cewa da kowa dawo Alhaji Sira Lami da kenan yanzu haka dai babbar kotun tarayya a fatakwal ta umarci hukumar zaɓe ta inec da hukumomin tsaro na dss da 'yan sanda su halarci babban taron na pdp a gobe laraba a can garin fatakwal yayin da wata kotun tarayya a abuja ta ce pdp ta dakata da yin wannan taro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya